A ci gaba da mummunan farmakin da suke kaiwa mai take Operation 'yancin tafki a karo na biyu cikin ƙasa da kwanaki goma. Rundunar dakarun ƙasashen yankin tafkin Chadi sun sake ragargaza mayakan Boko Haram inda suka kashe kimanin mayaka arba'in a wannan farmaki. Kakakin rundunar kanar Timothy Antiga wanda ya fidda sanarwa akan haka. Ya ce an fafata ne da mayakan na Boko Haram a yankin kogin Komadugu. da ke tsakanin Najeriya da Nijar a bangaren Goskeru, kimanin kilomita talatin daga jihar Difa a jamhuriyar Nijar. Dakarun ƙasashen yankin tafkin Chadin sun yi likimo ne har sai da mayakan na Boko Haram suka tunkaro su, inda sojojin suka tunkari 'yan Boko Haram ɗin gadan-gadan. Kana take suka kashe kimanin guda 27 a karan farko, suka kuma rugurguza motocin yakin su guda shida na 'yan ta'addan. kana kuma suka kame manya-manyan bindigogi da harsasai. Wasu daga cikin mayakan na Boko Haram da sun haƙura da wannan yaƙi, inda suka ruga a guje zuwa yankin gashigar ta ɓangaren Najeriya. Kawo lokacin da nake haɗa wannan rahoto kuma, sojojin suna nan suna bin su domin ko dai kamo su ko kuma a halaka su. Rundunar yankin tafkin Chadin, kazalika sun kai wani mummunan hari ga mayakan na Boko Haram a yankin Abadam wuraren Malam Fatori ta ɓangaren Najeriya. Sojojin sun kashe 'yan Boko Haram goma sha uku, sun karɓo manyan bindigogi ashirin da wasu ƙarin bindigogin harbo jiragen sama guda biyar da kuma akwatunan harsasai. Sannan sojojin kazalika sun gurguza motocin yaƙi guda biyar na 'yan Boko Haram ɗin, sannan sun kwato ƙarin wasu motocin yaƙi guda uku da bindigogin mashin gan guda uku da gurneti uku, sannan an cafke ɗaya daga cikin manyan mayakan na Boko Haram. A halin yanzu, kimanin mayakan Boko Haram guda arba'in kenan suka kashe a ci gaba da wannan sabon farmaki mai take Operation Yancin Tafki da suke ta kaiwa a kowane bangare na kasashen yankin tafkin Chadin. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.